alƙalumma daga ƙungiyar ta sufurin sama ta ƙasa da ƙasa IATA a taƙaici ya nuna cewar Afirka ce take saurin ci gaba wurin bunƙasa a fannin sufurin cikin shekaru 20 masu zuwa kasancewa bukatar sufurin na sama zai linka. Mataimakin shugaban IATA na nahiyar Afirka da gabas ta tsakiya, Muhammad Albakir ya ce, bukatar ci gaban Afirka a harkar jiragen sama zai bukaci gimshikai kwarara akan haka ya yi kiran samun kawance mai ƙarfi tsakanin mambobi. ya kuma ambata wasu kalubale da ke a cikin masana'artar. Yayin da akwai shaidu, yankuna Afirka na da sauran gurabun haɓaka tireda da ci gaban tattalin arziki faɗin ƙasar har yanzu akwai iyakoki. alal misali za mu iya tabbatar da samun ginshikai da na'urorin fasaha da cuɗe ne in cuɗe ka a afirka tare da aiki don harajoji da kuma kuɗin fito don haka ne za mu yi ta ƙaƙa aikin jiragen sama zai kankama mun yi imani ya kamata mu tabbatar da hurɗa mai ƙarfi da ƙawance tsakanin gwamnatoci da masana'antar in har lallai muna son gina tattalin arziki da ribatar rayuwa wa al'ummu babu ƙasa ɗaya da za ta iya samun cikakken amfani da aikin jiragen sama zai bayar in ita kadai za ta yi aikin. Mataimakin shugaban ƙasa Bawumiya ya bayyana cewar ƙasar Ghana na bi bayan burin da ake da shi ne ta kyautata amfanin aikin jiragen sama wannan ne abin da ya sa gwamnati ta dukufa wurin samar da yanayin tattalin arziki da ya dace da kuduri na siyasa don ya shafi bege na wannan fage a matsayin ajandan duniya nahiya da kuma ƙasa ya buƙaci kusoshi a wannan fagen su tafiyar da abin da suke faɗi su kuma canja matsayin harkar jirage sama nahiyar a yayin da ake tabbatar da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa taron na kwana biyu da ya mai da hankali kan aikin jiragen sama domin ci gaban nahiyar zai bai wa mahalarta damar musanyar kwarewarsu don ci gaban wannan fage tare da kawo kasashe yammaci da tsakiyar afirka ci gaban tattalin arziki ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Enfant d'Afrique, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies. paradis. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies, les maladies. Ici en Afrique, c'est pas paradis. Afrique perso de l'humanité. Afrique noyau de l'humanité. 30 ans de guerre dans la misère. Tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer.